bismillahir rahmanir rahim hudubar mu ta yau za ta yi magana ne akan dalilai gami da tasirin kasancewa tare da Allah mai girma da buwaya bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin mai girma yake cewa shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa da abubuwan da suke tsakaninsu cikin kwanaki shida sannan ya daidaita akan al'arshi domin gudanar da mulkinsa ya san duk abin da yake fakuwa a cikin ƙasa da abin da yake fitowa daga gare ta da abin da yake saukowa daga sama da ma wanda yake hawa saman shi Allah yana da cikakkiyar masaniya a kanku da ma al'amuran da kuke ciki a duk inda kuke yana tare da ku kuma Allah ya san abin da kuke aikatawa tuni ya riske shi babu wani abu daga ciki da yake ɓuya buya masa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa cewa shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji kai masa salati da aminci shi da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. bayan haka lallai zamantowa tare da Allah maɗaukakin sarki yana da ma'anoni iri-iri a cikin waɗannan ma'anonin akwai hararo Allah maɗaukakin sarki a dukkan yanayi akwai kuma ƙarfafawa na wato na farkon yana nufin cewa bawa ya samu sanin cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mamaye dukkan halittunsa Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa mabuɗan gaibi gaba ɗayansa suna wurinsu babu wanda ya san shi sai shi kaɗai yana sanar da duk abubuwan da yake a tudu ko a kogi babu wani ganye da yake faɗi face ya san shi kai hatta ƙwaya a cikin duhun ƙasa ko wani abu busasshe ko ɗanye face yana nan a bayyanannen littafi haka Allah maɗaukakin sarki yana cewa shin baka san cewa lallai Allah ya san abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin ƙasa ba ne babu wata ganawa ta sirri da take gudana tsakanin mutane uku face ya zama na hudunsu wajen sanin abin da suke ganawa a kansa ko mutum biyar face ya zamo na shida a kai da ma waɗanda suka kai haka da waɗanda ba su kai haka ba face yana tare da su ya san abin da suke ganawa a kansa a duk inda suke sannan kuma zai ba su labarin abin da duk suka aikata a ranar alkiyama lallai allah yana da cikakkiyar masaniya akan komai haka ma allah mabuwayin sarki yana cewa shin ashe wanda ya halicci komai ba shine ya san dukkan halittarsa ba shine masanin komai manya da ƙanana shine kuma ya san hakikanin su na biyun kuwa yana nufin zamantowa tare da allah maɗaukakin sarki ta hanyar ƙarfafa bawa da ba shi dacewa da kariya da taimako gami da kulawa wannan kam allah maɗaukakin sarki ya keɓanci manzanninsa da annabawansa da waliyai salihai ne a cikin bayansa lalle ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai girma sun yi nuni zuwa ga wannan baiwa mai girma ta kasancewa tare da Allah da zaɓaɓɓunsa daga cikin bayansa suka samu ga maganar Allah maɗaukakin sarki nan da ya yi wa annabawan nan guda biyu masu girma wato annabi Musa da annabi Harun Allah maɗaukakin sarki yana cewa da su kai da ɗan uwanka ku tafi tare da ayoyina kada ku yi nauyin jiki wajen ambatona ku tafi wurin fir'auna saboda lallai ya wuce gona da iri ku yi masa magana mai taushi da za ta iya sanya shi ya wa'aztu ko ya ji tsoron Allah sai suka ce ya ubangiji lallai muna tsoron kada ya cutar da mu ko ya yi mana girman kai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ku ji tsoro lallai ina tare da ku ina ji ina kuma gani kuma wannan kasancewa tare da Allah ne annabi Musa alaihi salam ya yi magana a kanta lokacin kuma wannan kasancewa tare da Allah ne annabi Musa alaihi salam ya yi magana a kai lokacin da mutanensa suka zaci cewa fir'auna da rundunarsu sun raske su babu batun tsira daga zaluncinsa sai suka ɗaga murya suna cewa lallai kam sun raske mu sun gama sai sayyidina Musa alaihi salam ya amsa musu cikin wani yanayi na yaƙini da sakankancewar yana tare da Allah zai kuma ƙarfafe shi ya kuma ce da su ko kusa lallai Allah ubangiji na yana tare da ni kuma zai taimake ni ita ce dai kasancewa tare da Allah maɗaukakin sarki da ta faru da annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbinsa a siddiq Allah ya ƙara yarda da shi a lokacin hijira inda sayyidina abubakar allah ya ƙara yarda da shi yake cewa ina tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kogo na hango kafafuwan mushrikai sai na ce ya manzan allah da a ce ɗaya daga cikinsu zai duba kafafuwansa da kuwa ya gamu sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce haba abubakar mene kake zato da mutane biyun da allah shine na ukunsu akan haka ne allah maɗaukakin sarki yake cewa in ma fa ba ku taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to ku sani tabbas Allah ya riga ya taimake shi a lokacin da kafirai suka fitar da shi daga garin makka su biyu lokacin da suke cikin kogo yake faɗawa abokinsa cewa kada ka damu lallai Allah yana tare da mu sai Allah ya saukar masa da natsuwa ya karfafe shi da rundunar da ba ku iya ganinta ya kuma sanya kalman kafirai ta zamo a ƙasa lallai kalmar Allah ita ce a sama tabbas Allah yana da cikakken masaniya kuma Allah shi ne cikakken mabuwayi mai kuma cikakkiyar hikima wani abu ne ya kai girma a ce bawa yana tare da ubangijinsa mai girma da ɗaukaka duk wanda yake tare da Allah to ba shi da wata damuwa na mutane suna tare da shi ko ba sa tare da shi idan har bawa yana son ya sami kasancewa tare da Allah maɗaukakin sarki to dole ne ya shiga wannan kusanci ta ƙofofin da suke isarwa zuwa ga haka dole ne ya cika sharuɗa da dalilan da za su ba shi damar samun haka a cikin manyan dalilan akwai samar da cikakken imani da Allah maɗaukakin sarki Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa lallai Allah yana tare da masu imani shi kuwa imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata ne ka gasgata samuwar Allah da samuwar mala'iku da littafinsa da manzanninsa da kuma ranar lahira kai imani da ƙaddara ta alheri da ta shari imani na ainihi kuma shine wanda ya tasirantu wato rayuwar mutum ya bayyana ya tasirantu da shi a wurin mu'amalarsa tare da mutane annabi musallallahu alaihi wasallama yana cewa musulmi na gaskiya shine wanda mutane suka kubuta daga sharrin harshensa da sharrin hannunsa shi kuwa mumini na gaskiya shine wanda mutane suka amince masa a jininsu da dukiyoyinsu haka ma a cikin ƙofofin da suke kai mutum zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da samun kusanci da shi akwai tsoron Allah a matsayin ihsani Allah maɗaukakin sarki yana cewa lallai Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah da kuma waɗanda suke kyautatawa a wani wurin kuma Allah maɗaukakin sarki yana cewa ku sani cewa lallai Allah yana tare da masu tsoron Allah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 ya Allah kai masa salati shi da alayensa da sahabbansa baki daya babu shakka samun kusanci da Allah maɗaukakin sarki da kasancewa ƙarƙashin sa hanya ce ta samun nutsuwa da kwanciyar hankali da kikakkiyar natsuwar zuciya wacce take ita ce mafi muhimmanci da kuma nesantar duk wani abu na tashin hankali da damuwa gami da kunci ta ma yaya mutumin da yake riko da sabubba zai shiga cikin damuwa mutumin da ya riga ya riski cewa komai yana hannun allah da duk wani abu da ya so shine yake kasancewa kuma ya kasance a nan take allah madaukakin sarki yana cewa ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ka ce kana cikin wani hali na miƙa wuya da gabatar da duk al'amuranka zuwa gare shi ya Ubangiji kai kaɗai ne mamallakin dukkan tasarrufi cikin komai kana bayar da mulki da iko ga wanda kake so kana sance shi ga wanda ka so kana bayar da girma da wanda kake so cikin bayanka ta hanyar katartar da shi zuwa ga hanyar girma da dalilanta kana kuma sanya kaskanci da wulakanci ga wanda ka so lallai kai kaɗai ne kake mallakan al'amari babu wani da yake da ikon ya mallaki wani abu in ba daga gare ka ba ubangiji muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da mu cikin bayansa waɗanda suke samun nasara wurin kusanci da shi ya kuma game mu da mayalwaciyar falala ya kuma lullube mu da bargon ni'ima ya azauta mu da ikhlasi a dukkanin ayyukanmu ya kiyaye mana ƙasarmu da sauran ƙasashen duniya baki ɗaya